ragumi ma ya neman kuma ya yi samuwa kudirar Allah ikon Allah annabi hasken Allah Mustapha ne kake haskawa
annabi sallallahu alaihi ya rasulana hadi ya rasulana hadi
sulana ni ya rasulana hadi sarkin sarauta Allah ban shirya na batarwa ya sarkin sarauta Allah ban shirya na batarwa ya mallam yalin walam yulan kai kadai muke bautawa ka daidaita muka saita mu hanyar nan ta yabawa ga rasulina imamuna ahmad al-hadi rasulana ni ya rasulana hadi
ya annabi
ya annabi ya annabi ya annabi ka kara salati Allah wanda babatin yankewa mara farko mara ƙarshe mai ruɗa mai irga wanda kuma sanin waye bai iya kittata ga rasulina imamuna Ahmad al-Hadi nadi ya rasulana hadi ya nabi ya nabi salamu alaika adalin sarki Muhammadu Salamu alaika annabi malamin halittu du Salamu alaika mai katibi da liwa'il hamdu La ilaha illallah Ahmadu kowa ya bi ya rasulana ya imamuna hadi ya nabi ya nabi Sannan ka zakin Allah Karfin ka babu iyaka Cikin tafiyar ka a rabbana babu wanda zai jantaka Da inda mukami ya tike nan ne mafarar naka Ya mai hali Qur'ani ya imamuna hadi rasulana hadi ya rasulana hadi
Ya annabi
ya nabi
in banda kai ya hadi waye ya tare komai kake da nubuwa da risala da bayanin komai na gaira kai mai shirya mai shafa'a mai ilmai wakilin Allah a sama da ƙasa alhadi رسولنا علي يا رسولنا هادي يا نبي يا نبي يا نبي
annan Muhammad Sulanari ya Rasulana
يا رسولنا يا إمامنا هادي mai martaba sifila mai martaba الله mai martaba ban ga mutum ga martaba sifila martaba tafilla mai martaba mai martaba banga mutum kamar kaba tafilla ya mai zan Allah
sallallahu alaihi wasallam farko da sunan Allah mai martaba
sanya basirin Allah mai martaba
mai haske da kamala martaba
mai haske da kamala mai martaba similla martaba tafilla mai martaba mai martaba banga mutum kamar kaba tafilla kai ne mahamudu hamidu mai martaba
kai ne mahamudu hamidu mai martaba
kai ne mayu to mai martaba
kai ne mahamudu hamidu mai martaba
kai ne mai sa maza gudu mai martaba
kai ne mashin alwahidu martaba
kai ne mashin alwahidu mai martaba sai billah martaba sabilla mai martaba mai martaba ban ga mutum kamar ka ba sabilla
sallallahu alaihi wasallam غير الأنام كي ذنب يبانا
ana fida kai zan koyi gona
barkacin manzona sama take zubar ruwa barkatan mai zona sama take zubar ruwa
to sallallahu albarkacin manzona sama take zubar ruwa
labaika ya wanda Allah yi komai dan shi labaika ya wanda sama'u take zubar da ruwa saboda shi labaika ya wanda Allah ya halicci mala'ikan da zai zubar da ruwa saboda menene dalilin ka labaika dalilin shine wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ruwa rahama ne ko menene aba ne to da annabi muhammad yake zuba labaika ya rabu albarkacin manzona take zubar ruwa albarkacin manzona sama take zubar ruwa albarkacin manzona
zubar ruwa ya fi ya fi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam albarkacin manzona sama take zubar ruwa
lalai lalai na farin gani wayo da lalai lalai mai alfarma
lalilale da fargani lalilale mai albarba
bismillah allah rahmani sarki guda masani na zulmanni ka agaje ni in maka mannani
alfisin
dan karfin salatin ya alkawiyo sammai sinan naɗe kamar wata tabarma ba ni guri wani guri ba ni guri in gaida maso Allah Mustapha mai balla maki Allah mai yin rabo rabo rabo da duka kayan Allah kayan kare imana alfarma
mai alfarma mai alfarma mai alfarma mai alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bani guri in gaida maso Allah almustafa mai balla maki Allah mai yin rabo na duka kayan Allah Kayanka ne na iman alfarma mai alfarma mai alfarma mai alfarma mai alfarma manzan Allah
annabi sannin ka sallar mai sallah ya azumin mu mustafa manzan Allah duba muke a gaban ka nabiyin ai mana abuwa kuma ai mana alfarma dan annabi ai mana abuwa kuma ai mana alfarma dan annabi mai guri ya zo a ɗauke tabarma mai shiga fadar ilamu da takalma kuma linza dukkan al'umma motsin mai motsi sannan mafi girma sannu sannan mafi girma sannu annaba fi girma ya hannanu mannanu makagina Allah kenan na ragowar bincika mun kokuna
kara min ka kara bayya maulana domin mun da kayan nan da nake nema
yi salatin ka da'imi kuma mai nauyi ya danna duk aiki sai wanda kake yi
kamsu da ba miji da ba inuwar bayi almadal bukatu wanda nake nema
sallama ta gare ka ya mai alfarma ya wanda sammai da kasai ke nema duk mai nema idan ka ga ya sama
sai da ya zo gunka ya mai alfarma
na yi nazari da bincike ba wani saihu huwa mai tutar la ilaha illallah ya mahi mustafa sannu musbahu sannu kai tafiyar ka na cikin ka mafi girma mai alfarma ne mai alfarma mai alfarma gole ɗan kasaita
da ka muka muka ma algaita zanga jubiri linai ma fifita
ki kuma rabbina ya gara maka girma ka ban kasa ka wuce duka tunani kai fintin kau kai shalman nani ka ciki na an gama baka da sani
Wurin kuskan ka ji abin nema ka ji saman sama uba a yi maka murfi ƙasa ka sai wanda ka fi gaban zurfi ka dau sanyi kuma ka ɗauke zafi
wane hankali ya gane mai girma ƙara kusanta ni iman auni haɗa da tamanna ni
yayayi jabin da shi ya ka canke ni ya zama ganin rasulina ba kullum ba
salli ala mai rushe lata da uzza hammadin amadin wannan haza mai sa a bauta ma sarki mai izza nurul huda ban ga kamar kai ba na aza komai sai kai maulana
aiki kadai wallaci ne a gabana masu gida duka kuje mini babbana
ga wanda samun sane babbar riba
ya wuce mai hankali ya sufanta shi ya wuce ruwi bare a yi numfashi
a siffanta shi sai dai in kuma shi hasken Allah ban ga iyaka ba mai martaba kai ne ƙofar tuba
dukkan kaunu a gaban ka suke duba
in ba su zo hunka ba ba za a karɓa ba ni ma na tu gaban ka ina tuba bayan yaba ka tiliya kyamani kuka nake ya bibi kana ta gani sharan hawaye na mannani
mun san ka ne a gaban ka yake gazaba
wata rana rasulina an ka sai fa hijabi ya zo ya suturta ka bai sani ba shi ya sa ya yi min haka
sai ka fito ya zama bai karan kai ba
sai kai karatu da daɗin muryarka sai jazaba ta kama ni ina kuka
saboda tsabar daɗin muryar taka sai kwani fadi ni a nan gumban kai ba
shi hijabi bai san maman saba ba sai wani shishige wake duba sai dai ya yi haƙuri domin mun saba mai ramani da kai sam sam ba a yau ba kai mai ɓuya ka bari yin wata ɓuya dan yana nan inda kake buya al'adi maganin dukkan ƙarya
kai ban gai bu kai ne ba wani ba
ban ga amfanin tafiya kun ba kai ba ko ku zama wanda ba nan ka akai ba ko ku zance da ba na kake ba
Allah na gani ba zan bar manzo ba in na tafi na gaba kai sai in dawo
illan da yake ba kai in kawo dai nazari babu wani babban ciwo
sai zancen da ba zancen ka ake ba ke zuciya ki bar san wani sai shi
gida na hangen kofai sai dai ishi
na rantse da mai samun numfashi
ƙaunarsa ce bauta ba wani aiki ba
mai kwalkwali ina wani tamkar kai babu dogon rabbuna ba wani sai dai kai
hawa da saukan ga Allah shi yai kai
mai fuska a bar fada mai kyantuwa kan kadai shi ke mun dadi ruhi yari ne da kai ke ta zumuni
zubugar Allah sa'ada mai fadi ba wani mai dada dan un ba kai ba
a kiran wani gaban yawaye ba ruhi ya kike ma'un ba kai ba zikirin Allah waye un ba kai ba
ya daga ambatan ka ba wani bawa ba
wa zan faɗa ina faɗa alhali babu in an ambace ka an birge samadi na saman kawai na cikin tawidi
kai ne dai yaban ka ba a taba ƙarya ba
imanin ɗayanmu ba imani ba sai ya so rasulu fiye da iyaye ba sai ya so habibu ba san yaya ba
da mutane gaba daya ba waiwai ba
duba bukari don kaga hujjata
kitabul iman duba ka karanta
kaunarsa ce hakikanin bauta ba kaunar waninsa ce imani ba annabi ya sani ban yi waliyai ba annabi ya sani ban yi zagi ba kai mai zargi ba sai ka daina ba
gaskiya na fada ba zan maka ƙarya ba in ka fahimta shi za ka ji sai da shi in ka kusanta shi ba san wani sai shi
Ni raina babu san wani sai dai shi Tunda na gane shi ban gane kowa ba Dukkan waka cikinta akwai ƙarya Sai wakar imamu mai kore ƙarya Da kuna jin yadda muke ji don kauna Da kun zan fito kamar ikiwana Ganin sa dai ya tafi da ruhina ba na so na ji waninsa a ƙirjina
Ku taimaka mu ku duba ikiwa ne in dai kuskure ku gyara a gare ni waye rage ya taura sandan adina ne mu da muke kiransa kullum ba su ba
in an ce rasulu ba sa jin daɗi sai an ce shehu sai su yi ta zumuɗi mu ko gurin mu ɗane ƙarshen daɗi baye munafiki su ne ba mu ba
inda ya har kaso shau fiye da ma'aiki munafiki ne kai banza kuma taki kaunar rasul ce ke ba da masauki kwanan duniya ba ma karshe ba
sai inda kai nake iya yin bacci in ban da kai babu mai mama abinci mai danna kirji mai ɗauke mana kunci
babu abun faɗa
la ilaha illallah muhammadu rasulullah
La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah
la ilaha illallah ya Allah kawi tare da ɗan ƙarfi dan dan san ɗaya Allah zafi na daɗa tunzira ga ƙara mun kaifi in kare Mustapha ba kaina ba rabi salatika ka ƙara wani zifi
Sha girma da ɗaukaka kowa ya bi Wanda ya tada shi ka sa shi cikin zafi A musamman ko ban daga hannu ba محمد رسول الله
sallallahu alaihi wasallam haudawan kasirrin tafiyar bayi haudawan ilahu komai na kayayi kai ka cike sama'u kai kai mata nauyi wa ya jara kai ba mi masa illa ba
hautawan ka mubittin ibadi salamun lahi alaika ya taju min kabar muluki salamun lahi alaika ya ra'isu min kabar ka'inati salamun lahi alaika ya hafizu min kabar ibadi salamun lahi alaika ya mubittin kauni sakiyar wujudi rambazu mazu ɗaba ɗaba salamun lahi alaika ya manazi madalubi mahabubi margubi umdati marja'i salamun lahi alaika ya imami salamun lahi alaika ya wakili salamun lahi alaika ya waliyi salamun lahi alaika ya maula al-mawali salamun lahi alaika ya sakiyar wujudi hautawan kasancin mazaje mun san Allah
annabi hauda hawanka maki rantsatse hauda hawanka ya bada ne kin tsatse ka saka razani ga ka kuma nitsatse ga mai tsada
salamun lahi alaika Assalatu wassalamu alaika ya mayakin rabu in ka kashe ba kai ka kashe ba Allah ne ya kashe aya ta tabbata ingantinka ya tabbata tsaro ya tabbata gare ka ban babbar tuta hadisi ya tabbata assalatu wassalamu alaika ya wanda Allah ya taya sheki salatu lillahi alaika assalamu alaika ya mayakin rabu tantacce wanda Allah yake mun sabis Muhammadu Rasulullahi assalatu wassalamu alaika ya wanda ban baya gudu a wajen yaƙi mazan sun gudu sun barka wasu sun buya bayan ka sarauki ka san hannunka gane ka sai da zan dinka Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah
محمد
illallah Muhammad Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam Haudawan ya mayaki ran tsatse Haudawan ya badami kin tsatse ga sakara zani ga ga kuma ni tsatse wa hajara kai ba mu masu ke shege ba hoye haudawanka subgatillahi haudawanka jamalullahi assalatu wassalamu alaika ka saka razani ga ka kuma nutsatte ai nutsuwa sai muhammadu rasulullahi shi kaɗai na nutse ko a mole yake ko a kwaltaka yake ko bishiyar kuka ne salamun lahi alaika ya mai cikakken dantse muhammadu rasulullahi annabi an taɓa shugaba ba za mu iya shiru ba wanda ya ja da shi ta ya nufi dudduba kai da ka ce bari maza je ka ka tuba da uwa ka ce ba za ka shiru kowa ya fito kowa ya fito
an taba alidani salamun lahi alaika dan kai muka fito ya katilun bila saifin assalatu wassalamu alaika ya na'ibun bila kalamin assalatu wassalamu alaika gaban ka salamu bayan ka salamu muhammadu rasulullahi shigar lafiya dan abdullahi shigar lafiya sifatullahi shigar lafiya dan jannati shigar lafiya da mutum karki la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ka bugi talikaru dani ka ayata ni musbahu duk da nake kaunarka in ban ji ka ba muskuni in na ji an kira sunanka harshe tsama yake tsaka ka komai ka baka mai motsawa inuwa ka buka buka bari wasu ka buka bari tsaka ka harfi ka buka bebe ya zai ji kamar ya bare ka numfashi a shan a dole annabi annabi muhammad dole dole sallallahu alaihi wasallam dole dole annabi muhammad dole annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daɗi ya samu daɗi daɗi ko ku ji daɗi ba daɗi daɗi namu ya fi kowa daɗi zikiri La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah Ah, sallallahu alaihi wasallam su an taɓa shehu sun cika mu da surutu an taɓa ɗaga suna sun yi sukutu munafukai surarsu da ayatu
ko da rabbana ba zai muku sauki ba
sun fi ƙaunar shehu kan mahabuballa sun ce allansu ne ‘ya'yan wahala to shi bawa ne babansa ku abdullah tuntuni ya mace kuma bai dawo ba shi kuma allah baya mutuwa shi kuma allah hayyun la ya mutu الذي لا تأخذه سنة ولا نوم أنا محمد. wanda ya ja wanda ya fasa uwa ba ta haifar ba duk wanda ya yi shiru uwarsa har da uba kishin musafa ba mu soma ba ba ku soma ba
ku da muke kishin ba ku kyale ba
kishin musafa san ba ku soma ba mu da muke kishin ba ku kyale ba abin mamaki menene abin mamakin a taba annabi kai shiru kuma wanda yake so ikare wa annabi kai kuma ka zage shi gaya mun sunanka lalibo sunanka menene addininka kai wannan ba musulmi bane wannan ba musulmi bane mai idan gani gani sai annabi muhammad gani sai manzon Allah ya mana ina huwa yin rabbi wa ya man basrahu bas rabbi wa ya man nazrahu nazr rabbi wa ya man darfatahu darfat rabbi wa ya man mushahadatahu mushahadatu rabbi wa ya man yaqulu ma min shahid كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار gani sai annan muhammadu annabi annabi ya ubangiji kara da ban salatu ganka na adali annabu wanda bai da tamka jarumin maza mai kallo a sirrikanka mai tsakon fani mai mashi uban mayaka mai idan gani mai idan gani salati ga idanunka girman gidan Dan kallon da kai makanka lajin ya zamo ya haɗiye salatukanka ya burge salatan sannan ya burge hakikarka mai idan gani sallama yake idan dukan idanu ya yi dankalin kanka da kanka sannu sannu in ka so ka ganka a bawanka mai idanu in ka so ka ganka a barninka ba idanu mai idan gani hattara ido
dukan idanu hattara gari ko kai din da shi ka gano dukkanin gidan sunansa dai mana idanu ga idan gari shi ɗai ne kawai idanu mai idan gani dukkanin gida ba sunan sana ido ba idan yana da ɗaya ba a gane ba yake gani ba mu ne muke ganin ba ana shi na ce ko jibiri ne bai sani ba mai idan gari annabi shi yake ganin kalma da sirrin ta a take yake gani ko a rufe kamar a farke yake gani nesa kamar kusa da gaske shi yake ganin aike kan ayi aike mai idan kani shi yake ganin koyon mai wuya boye baya gado a basu da babboye dukiyar
sai sassai shugaba ya ba shi bayanin yadda ya boye bai idan gani hakanan gidan shi ya gano ubai da nan ɗan an turo shi ne mugun nufi a sannan shugaba ya ce ya ka aikata aikin nan gashi sirri ne annabi ya gan shi abin nan mai idan gani ya idan ganin Allah kungiyar ka nake ji ni dai ina son ka tsoron ka nake ji kai min girma ranar kallo ya zafi karan karko in kalle ka ya aji mai idan gani mai sada gaba mai kallon biyan bukatu mai dukan gani ta fi gaban dukan halittu ba Allah ka gani ta fi gaban duk mafahimtu ka kure sani ka kure duka mai rubutu annabi sai dalgar mai ni ina da ba kai Salamu alaika mai duwa mai jeje sayyidul kaunani yau ina ne ba kai annabi
farko da sunan sarki rabu mai mi'iraji mai mun baiwa dan gida har jeji rabbi kara min sau wanda ya ban girgi wanda shi ya nuna kowa ya kai salli yaran ki ala mai gida mai jeji mai hawa mai sauka a sirrin daji na cikar rabbi su zama gare ka ya alhaji salatukan rabbi ya sa su dinga fadin kai assalamu alaika mai bakara mai nahali assalamu alaika ya sayyidi mai namli assalamu alaika mai an kabutu da fili mai dafa da kwari annabin dole kai salamu alaika mai duwa mai jeji sai talkaunai ne mai gida na na kai wallahi annabi annabi ina ne ba kai ina ne ba kai ina ne ba kai ina ne ba kai a tsantsar kudura mai tajalli daga Allah buruzi tafi nura hasken Allah ga ka ciki ga ka waje sirrin Allah duk cikin makaluka ci sai da rabbi ya sa kai assalamu alaika mai duwa mai jeji sai talkaunai ne yau ina ne ba kai ya siratal mustaqim ya siratal mustaqim madalubu annabi mahabubu annabi marububu annabi zulubu ainin lubu lubun lubu zulubabu zirrabu sadabu shahaibu zirrabu aminin rabu wakilin rabu annabi mai bani annabi mai baku annabi gatana annabi gatanku annabi hutuna annabi hutunku annabi dafa'ina annabi dafa'inku annabi jalabina annabi jalabinku mai cetona mai cetonku annabi ya siratal mustaqim
da'iman da'iman da'iman annabin dai
da'iman da'iman da'iman annabin dai
da'iman da'iman da'iman annabin dai
da'iman da'iman da'iman annabin dai annabin dai
annabin dai
annabin dai
annabin annabin dai dai annabin annabin dai dai annabin dai annabin dai annabin dai
annabin dai
annabin annabin dai dai annabin dai annabin dai annabin dai da'iman da'iman to da'iman annabin
wallahi Allah ko da kuwa ko ba kuwa annan Muhammadu ko da ku ko ba ku annan Muhammadu ko da uwa ko ba uba annan Muhammadu ko da uba ko ba uba annan Muhammadu ko da ilimi ko ba ilimi annan Muhammadu ko da ni ko ba ni annan Muhammadu ko da abokai ko ba abokai annan Muhammadu ko da mahi ko ba mahi annan Muhammadu ko kai ko kai ko ba kai annan Muhammadu ko ka ga ko ba ka ga ba annan Muhammadu ko ka fada ko ba ka fada ba annan Muhammadu ko ka ga mun ko ba ga annan Muhammadu ko ka ba ko ba annan Muhammadu ko ka samu ko ba ka samu annan Muhammadu ko ka ji daɗi ko baka ji daɗi ba annan muhammadu ainihin rahmatu rabbani
manzon Allah ainihin rahmatu rabbani
hanyar rahmatu rabbani karshen magana hanyar rahmatu rabbani karshen zance yi kokari ka cika zuciyarka da annabi muhammadu eh faɗi ka kuma shauki shauki shi shauki ba siyansa ake ba shi shauki duk kuɗinka ba za ka yi shi ba sai allah ya yarda annan muhammadu sai an yadda za ka so shi annan muhammadu sai an yadda za ka ji daɗi an yadda da kai za ka ji daɗi an faɗa shi mu je dan na fi ku jin daɗi kuna haka kai ne nawa kai ne nawa kai ne nawa manzon Allah
kai ne nawa kai ne nawa
manzan Allah kai ne nawa kai ne nawa kai ne nawa manzon Allah
san mage nasu nawa ke nawa san bambaci nasu na ambaci nawa sun kirawo nasu na kirawo nawa
manzan Allah sun zikirin nasu na yi zikirin nawa manzan Allah manzan Allah manzon Allah manzon Allah ya manzan Allah ya manzon Allah manzon Allah ya manzon Allah manzon Allah ya manzon Allah ya manzon Allah ya manzon Allah ya manzon Allah ya ilahi salamati rabbana ka azirtani da yaban mai zamanai mai gusar da nunani ani sai da lakabi mai ɗaukaka mai rauni wanda kullum nake nuni ai da rahmat rabbani ya rabbi mafi girma
Ni mafi girma
gafiyayyen al'umma ya kira abin nema mai bai wa bai ne ba abin tsari da ba
mai isarwa mai nema ainihin rahmatin rabbani ya san lamar isa ya tambata gun mai tukar isa harbe har na ji ya amsa ni ma da san na sami isa
ya ka dai sinusa annabi kar kai mun nisa amsa amsa amsa ai ne rahmat rabbani
annabi yau kai nake faɗa sai faɗar ma nake ta faɗa
Harfasu na fada, wai su ma sai sun fada, wanda Allah ya fada, shi ma ya fada ake ta fada.
taimaka min in ta faɗa aina rahmat rabbani kai ne rahamar sammai a ƙasan ma kai ne komai
arabu ma kai ka zuba mai ma'asumin ma'asumai wanda Allah ya hidimta mai da hasken ka akai komai ainihin rahmatin rabbani ina da ba kai ba babu tema amsar a gaba
bai lawu yake duba bai so wani kamar ka ba ba dan ba da ban ba ba dan ka ba mijinta ba
da ba a yau komai ba ainihin rahmatin rabbani يا ليت الرباني أنا رحمة رباني
ban rabbani aini ramat rabbani
to sallallahu ala malla nabi badahu cikakken halifa na Allah nagartacce kasaitacce wanda ya cika wa Allah komi shi ya zo da da alhaku wasa karba dini innal badil kana tawuka sarki mai jajayen lamba sarki mai kyawayayyen fuska salamun lahi alaika ya mai cikakken damtse yan uwa wuka damtsen sajil hutudi ya yi da cicciga mashi ta dauki ubun su daukai a kira namiji maza sun kwama namiji daya a duniya kai a kiyama kai yanzu kai a fatima kalifa Ya Aliyu ka ɗora ni a saman inda ka sanya ni domin manzan manzanni al'afizu ka kare ni hanana da adnani alifar rabbani na bi salati mara irga Na guru wanda na hanga bargubu kofa ta shiga zirabu ƙarshen burga na rabuwa zai maka yanka alifar rabbani mai wata mai taurari mai cikakken alkawari mai tsayayyen alkadari mai babbaɗan sadari mai ilawar zaman kadari alifar rabbani mai adamu mai hawa mai risala da nubuwa mai raba rabo mai raba mai raba mai raba mai raba mai bayarwa mai hawa mai saukowa Mai daddaɗin mawa, Halifar Rabbani, ina kwaɗayin ka koren mayafi da yin kakoran mayafi, ina kwaɗayin ka koren mayafi da yin kakoran mayafi. Sallallahu alaihi wa sallama, assalatu wassalamu alaika. Dan mai fari da kore, assalatu wassalamu alaika.
assalatu wassalamu alaika ya mai koran mafi annabi muhammadu
Dalla sarki ka dube ni dan wannan koren mayafi karaman kusanci da mashi annabi wanda ko ya fi dalla ta farkan zunubai domin annabin nan na zubi ya rabbana ka kare ni kusanci na koren mayafi na kwanayin kakoran mayafi
sallama rabbi yau sauri mai kyau kuma mai ƙarfi ya rabbana ka karo salati ga wannan mai tsarkin alaikin babai ya kaga nashi ya sama rabi wayo yau ga ubanka sitar allah wa alkali da mafi ya fi kyau ai ya fi kyau ko baba ya mayafi ina kwaɗayin ƙaƙarar mayafi
sallama yana biyo sauri ga uban kyau kuma mai karfi Alabar rabbi yo sauri ga uban ya sabu kuma da mulki Alabar ka saita ga uban kyau uban gidan karfi amsa man sallamar nan annabi don ƙarar mayafi na faɗayin ta koren man ina kwaɗayin ƙaƙarar mayafi
يا رسول الملاهب كبرت بيك وجميل ما يبري ما يقولي أنا بسن ما يسلسلين ما يبلبلي نسلك ما يجبك برمجد تمثالو قولر كتابر دالم الله لا فيها كون زاكي da yin kakoran mayafi
hularka hularka ta fitar rikalin Allah assalatu wassalamu alaika ya wata salar rikan ta fitar rikalin Allah jalan Allah ya wanda hularsa ba ta yi sallah ba ta fi masu sallah assalatu wassalamu alaika ya wanda hularsa ba ta yi sallah ba ta je inda aka karɓo sallah ya wanda Allah yake masa ya wanda masu sallah ba su kai inda hular ta zauna ba ya wanda hular ta ya wanda hular ta zauna ta cif a goshin wanda ya fara sallah lafiya tajin lahi lafiya wanda hular ta zauna tun kafin taju salamun lahi alaika ya wanda hular ta zauna tun ba kambu ya wanda kyau kambu a saman hula ke ita kuma hular a jikin fatar mai kamban take Allah musalla ala sahibul taji sahibul taji annan muhammadu ba taji ya fi kyau da taji ya fi kyau inda taju ya fi kyau ba taju ya fi kyau ya da kwalkwali muhammadin rasulullahi kwalkwalin shine taju Eh, sai ma ya sako silken nan tunash shi silkensa daga allah yake shi mai silke ne da allah allah ne ce ya masa silke ya ayyuha rasulu hasbukallah wannan shine silken sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa kyau in ya fito yaƙi muhammadu rasulullahi ya fi kowa kyau idan ya kai sara muhammadu rasulullahi assalatu wassalamu alaika ya kyakkyawa mai kyan gashi gashin ka baki fuskar ka fara da fararen mamora da yawan magana sai ka wani askin wani muhammadu haka muka ji sahabbai sun ce sai mun haɗu gobe ina faɗayen kakoron mayafi da yin kakoran mayafi ya kada lafiya sananne annabi sarki ɗaya ya kada lafiya uban takin anbiya bai ɗaya ya kada lafiya ma'aiki shawarar sarki ɗaya ya kada lafiya gurin kus kakatu kai ne kai ɗaya
jaka da lafiya mai farko jaka da lafiya mai ƙarshe farkon farko ƙarshen ƙarshe mai silke mai takumba mai masu i gafara don labar sanawar ƙirƙiro annon muhammadu ba ba su jarga su masu allah ka goya hanko ka ka shiga wani bai tono ka wani bai kawai zai kai ka sai yake maulaya
saura kai bacci gobe ka zo da safe eh zaman ka lafiya masai mai dumai allah daya zaman ka lafiya askadu asken safiya
biya adam kuma kaka a dukkan nahiya zaman ka lafiya maki a kai na mace duka bai daya zaman ka lafiya a kai ya kamata a mace ba kan wani gaba manzon Allah ya wanda annaba suke barin suka ji yawan kyallin gashinsa la ilaha illallah ganin ji yawan kyallin gashinsa ya fa aljanna da abin da yake cikin ta manzon Allah kai wani kallon sai ranar mahashar ga annaba kan buraka ga mursali da na kallo ga an da yawa a gefe suna masa kirari manzon Allah kai wata maulan sai mun ga manzon Allah shine wanda hurin irin suke kallon da suke faduwa kamar su mamu in Allah da a aljanna za mu dinga fita da yamma ne ko da safe ne ni ban sani ba saboda ka san aljanna babu rana za mu je gidan annabi dan mu ga kyallin gashin sa in fara jera masa kasidu da baitoci wace kasida ya kamata in masa na ga gashin sa mai bakin gashi sanno gashin ka ya hadu yal yal yal Mai bakin gashi sandu gashin ka ya yal yal yal wannan kasida zan nake masa a aljanna in na ga gashinsa ya kada gashinsa ya kada ya tar ga wani haske sai kasida sai baitoci sai kasida sai baitoci sai murna sai tsalle tsalle sai kirari mi ta nishadi muna murna muna tsalle. sai na na faɗi ma ta hudu ta mana biki madalubu abin nema
dubu abin nema
lafiya sarki madalubu lafiya sarki margubu ya sarki ainihin tuku lafiya sarki lumbun lubu biya sarki silbabu lafiya sarki babun rabu lafiya sarki sa jazabu biya sarki jirgabu lafiya sarki sa haibu biya sarki kafa komai kyau lafiya sarki kyakkyawa biya sarki sarki lafiya sarki tankan sarauta biya muhammadu rasulullah lafiya muhammadun habibullah sallallahu alaihi wasallama
annan muhammadu mu tafi ya rasulallah Allah
ya habiballah manzon allah
Rasulallah oh يا سراج الله أنت باب الله Ya mai Allah يا باب أبواب الله يا نور أنوار الله Ya mai Allah يا خير خيار الله ميك دوبار جرمو ميك دونا حد برمو ميك بس ميك أمبار
Ya Rasulallah Ya Habiballah manzon Allah صلى على يا رب صلى على محمد Sallala ya Rabbi sallala Muhammad صلى على محمد sallala Muhammad sallala Muhammad sallala Muhammad sallala Muhammad sallala Muhammad sallala Muhammad sallala Muhammad sallala Muhammad حكمه أيوب أيوب يا ماهي النبي من زنقل النبي من زنقل صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على يا رب صل على محمد صل على محمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الله كما تبارك الله كتكزوتيان مدى النبي الله كريم مدينة والسلام عليكم ورحمة الله